wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na dialogue inda muke koya muku yadda za ku riƙa yin magana idan an tambaye ku yadda za ku bada amsa da kuma yadda za ku rika tambaya a cikin al'amuran ku na yau da kullum wannan muna yin shi ne ta yadda za mu sauƙaƙa muku mu'amalolin ku na yau da kullum yadda za ku yi amfani da english wannan shine darasi na sha biyu a darasin mu na baya mun tsaya inda malamin yake yi wa yaran tambayoyi suna kuma bashi amsa idan za ku tuna a darasinmu na sha ɗaya na baya mun tsaya akan inda sai ibrahim malut ya bayar da amsa to yanzu malamin zai ci gaba daga inda ya tsaya english teacher sai english teacher ya ce very good be on your seat sai ce sai ibrahim malut very good be on your seat ka kasance a kan kujerarka wato ka zauna kine kine sai english teacher ya ci gaba da cewa asma'u usman i want to see you on their feet and tell me two classroom vocabularies. Sai malam ya ci gaba da cewa Asma'u Usman, I want to see you on your feet. Asma'u Usman ina so ganin ki akan kafafunki, akan tafukanki. Feet shine jam'in tafi amma na kafa, tafin kafa. Foot shine mufrad shine wato singular na feet. Foot tafin kafa kwaya daya feet tafukan kafa daga biyu zuwa sama ko ma miliyan nawa sai ya ce wa asma'u usman ina son ganin ki akan kafafunki akan ki, ina son ganin ki a tsaye and tell me two classroom vocabularies sannan kuma ki faɗa min classroom vocabularies guda biyu kalmomi kwaya biyu na classroom vocabulary ke so ki faɗa min asma'u usman sai asma'u usman ta ce ok sa. The two classroom vocabularies I can tell are chair and ruler. Sai Asma Usman ta ce, Okay sir, to madam. The two classroom vocabularies I can tell are kalmomi ƙwaya biyu da suke da alaƙa da aji da zan iya faɗa su ne chair and ruler su ne kujera ta zama kamar yadda kuke gani and ruler da kuma rula wadda ake zane da ita kamar da duk kuna gani english teacher sai english teacher ya ce awesome ya yi kyau ya yi kyau awesome ya yi kyau you can sit down za ki iya zama za ki iya zama to a nan wajen english teacher ya gama da yaran aji zai koma kan umar dama umar kada mu manta yana bakin kofa tsaye har yanzu ba ba shi dama ma ya shiga ajin ba har yanzu ba shi dama ya shiga ajin ba to dama ɗaliban already suna zaune shi kuma umar yana waje yana bakin kofa kenan sai malamin ya ce ya ci gaba da cewa umar come here front and face the classroom then tell me four classroom vocabularies sai ya ce umar come here front zo gaba umar zo gaba and face the class sannan kuma ka kalli aji ba ni za ka kalla ba ka kalli aji then tell me four classroom vocabularies sannan kuma ka faɗa min kalmomi guda hudu na classroom wato ka faɗa min vocabulary guda hudu na classroom su sauran an tambaye su bibbi kuma da sun faɗa amma shi kuma umar an tambaye shi hudu saboda shi ya janyo wannan abin na ɗaya sannan kuma abu na biyu shi ɗin ma kuma akwai tambayar tashi da za a yi mishi saboda yana daga cikin ɗalibai masu kokari a aji akwai tambayar shi da ya kamata a masa sannan kuma akwai tambayar da za a yi masa ta punishment ɗin zuwan salati so yanzu shi yasa aka ce mishi ya ambato guda huɗu. Umar sai Umar ya ce ankl sai kawai ya ce Umar okay ankl to malam kawai sai fara irgawa pencil fensiri na rubutu kenan ko kuma in ce fensiri na zane kenan pen bai biro kenan biro wanda muke rubutu da shi shine pen clock sai kuma ya ce agogo kamar yadda gashi nan kuna gani akwai ajujuwan da suna da agogo ko kuma kusan kowane aji kowane aji ya kamata a ce yana da agogo saboda duba lokaci amma agogo na bango and paper da kuma paper plain sheet plain paper kenan paper ta rubutu wayannan su ne vocabularies ɗin da umar ya ambato english teacher sai english teacher ya ce masa bravo bravo ya yi kyau ya yi kyau shi ma bravo yana da informal language ne amma dai ya kamata ku rika sanin su in fact saboda muna dialogue amma a makaranta ba lallai bane a rika amfani da irin waɗannan kalmomi sai malami ya ce all of you have tried dukan ku kun yi kokari dukan ku kun yi kokari na ji daɗin kokarin da kuka yi have tried well kun yi kokari sosai and i really appreciate your effort kuma na yi wato na yi farin ciki na ji daɗin wannan hoɓɓasawar taku wato wannan hoɓɓasawar da kuka yi na yi matuƙar jin daɗin ta english teacher sai english teacher ya ci gaba da cewa well yana da kyau after that when after that there are some objects we can see in this classroom who can tell me some of these objects sai english teacher ya ce well yana da kyau after that bayan haka there are some objects we can see in this class akwai waɗansu abubuwan da muke iya gani a cikin ajin nan akwai abubuwan da muna iya ganin su ga sunan a cikin wannan ajin who can tell me some of these objects waye zai iya faɗa mu wasu daga cikin waɗannan object waɗannan abubuwan da muke iya gani waye zai iya faɗa mu wasu daga cikinsu aisha ya kasai sai aisha ya kasai ta yi magana sai ta ce uncle I, I, I can tell you some of them sai aisha ya kasa ta ce an kai malam i can tell you some of them zan iya faɗa maka wasu daga cikinsu english teacher sai english teacher ya ce ok aisha ya kasai go ahead to aisha ya kasai go ahead na baki izini wato na baki izini ki faɗa mu sai aisha ya kasai ta tashi ta ce i can see door window fan and glove aisha ya kasa ta ce i can see door ina iya ganin kofa window ina iya ganin taga window hausawa suna ce mata taga fan ina iya ganin fanka ina iya ganin fanka and globe sannan kuma ina iya ganin globe kon wuta shine globe english teacher sai malamin su na english ya ce well done well done yayi kyau yayi kyau yayi kyau into this is the end of this class. Copy the note and write this homework in your exercise book. The homework is write five names of rooms in your houses, in your house. The end of today's class wannan shine karshen darasinmu na yau wannan shine karshen class namu na yau copy the notes ko copy rubutun da yake kan board dama duk example din da yaran suka bayar a lokacin malami yana rubuta in wannan ya bada example biyu ya rubuta wannan ya ba ya rubuta saboda duka example ɗin a correct suna da kyau daidai ne shi yasa yake rubutawa sai ya ce musu copy the note ku copy rubutun and write this homework in your exercise book sannan kuma ku rubuta wannan homework ɗin wannan aikin gidan ku rubuta shi a cikin takardar ku ta rubuta aikin gida the homework is homework ɗin shine write five names of rooms in your house ku rubuta sunayen ɗakuna guda biyar a gidajenku wato sunayen ɗakuna guda biyar a gidanku ɗakuna muna da su daban-daban a gida so ya nemi su rubuta kwaya biyar wato yana yana nuna mana kenan shine darasin su na gaba wannan shine karshen darasin mu na yau ku kasance tare da mu inda za mu sake muku darasin mu na gaba ku yi kuma na liking sannan ku da notification bell kuma na comment da fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah ku kasance tare da mu a darasin mu na gaba